This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a Washington DC yake muku magana kan mita 20 da mita 26 da 31. da 42 da kuma 61 jama'ar jamhuriyar Nijar ma za su iya jima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya kan intanet a daddana voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Ni ne Bello Habib Galadanci tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke fata kun wani lafiya. a daidai wannan lokaci da 'yan siyasa suka ɗauki hankunce siyasa ma baki ɗaya ɗauki hankulan yawancin 'yan najeriya wai ɗaliban cibakwa ba me ake ciki ne da su wasu masu halartar taron sun tabbatar min da cewar za a sako 'yan mata na chibok ranar ranar da za ku ji kenan bayan labaran duniya kuma ga tambaya shin da addinin ɗan takara za a yi la'akari a wajen jefa kuri'a ko kuma cancanta kar a manta lambobin mu su ne biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar da ko kuma biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar hudu takwas amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. barkanku da wuni jakadi amurka a majalisar ɗinkin duniya na son ƙasashen duniya su ƙara mai da hankalinsu ga bukatar ɗaukar matakai na shawo kan masifar cutar ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutane kusan dubu biyar a ƙasashen mana afirka ta yamma a cikin wani saƙon da ta watsa hanyar duniyar gizo ta twitter bayan da ta gama kai ziyarar kwana ɗaya a ƙasar gini ne jakadiyar samantha power take cewa ɗimbin bukatun wa'annan lamarin da ya shafe su suna da yawa da kuma bayyana imanin cewa taimaka musu zai taimaka matuka wajen ceton ɗimbin rayukansu daga baya ne jikadi ta dare a ƙasar saliyu kuma tana ni yanzu za ta ziyarci ita ma ƙasar liberia wacce ita ma da wannan bala'in na ebola yana addabarta sai dai kuma wata mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka jim saki ta ce jakadiyar ba za ta ziyarci ko ɗaya daga cikin sansanonin kula da masu cutar ta ebola ba sannan kuma ba wata cuɗanyar da za ta yi da wanda suka kamu da ita wasu kasashen afirka na shirin samun gara basar makudan kudade kamar dala miliyan dubu takwas a ƙarƙashin wani sabon shiri da aka ba da bayani a kansa yau a ƙasar ethiopia wato habasha a wajen wani gagarumin taron masu ba da tarbaci ko tabbaci na waɗannan kasashen duniya tare da shugabannin siyasa da aka yi a can habasha din a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimon aka ba da sanarwar gudummawar da kungiyar kasashen turai da wasu manyan bankuna guda uku na duniya za su bada ga wannan shiri duka duka ƙasashe guda takwas su ne za su ci moriyar wannan shiri wanda suka hada da kasar djibouti da eritrea da ethiopia da kenya da somalia da sudan ta kudu da sudan da ma kasar uganda daga cikin masu bada gudummawar akwai kungiyar kasashen turai ita ta bada da wajen ah, tarbace ko in ce tarbace mafi sokan dala biliyan dubu uku da dubu ɗari biyar yayin da bankin duniya shi kuma da bankin raya kasashe na afirka ya alkawarin ba da gudunmuwar dala biliyan dubu ɗari takwas shi ma dai bankin raya kasashen musulunci ya alkawarin ba da dala miliyan dubu ɗaya da yake son amika ga kasashen djibouti somalia sudan da uganda kawai to muna baku labaran duniya daga sashen wasu murar amurka a washington shugaban misira abdul fatih al-sisi wanda daman dai tsohon hafsan soja ne yanzu yana daukan matakai na ƙara tasirin rawar da sojoji suke takawa a cikin gwamnatin shi domin ba su damar yaƙi da 'yan ta'adda masu ƙara yawan kai hare-hare jiya ne shugaban masar din ya umarci sojoji da su je su haɗe da 'yan sanda su yi aiki tare har na tsawon shekaru biyu nan gaba wajen gadin ma'aikatu da wurare irin su tituna da tashoshin jiragen kasa da kuma butacen man fetur sannan kuma ya bada umarnin cewa daga yau duk wanda aka kama da sunan wato banzantar da waɗannan wurare ko na kasasu to a rinka musu shari'a gaban kotunan soja maimakon na fararen hula umarnin da na shugaba sisi ya biyo ne bayan wasu daga cikin hare-hare mafi muni da aka ga ana kaiwa a kwanakin nan akan ma'aikatan tsaro wanda ba ga irin su ba tun lokacin da aka tumbuke gwamnatin tsohon shugaban masar muhammad morsi ko ranar juma'a nan da ta wuce ma mayakan kishin islamu sun kashe akalla sojoji talatin a yankin turusi ne na da ke arewacin misira wanda wannan shine farmaki mafi muni da aka kai kan ma'aikatan tsaron kasar a cikin tarin shekarun da suka gabata sai dai shi ma shugaba sisi din tun daga lokacin da ya hau kan karagar mulki watanni sha biyar da suka gabata gwamnatin shi ta sha hallaka ɗaruruwan misalawa masu aƙidar kishin islama ta jefa dubbai gidajen kurkuku kuma ta yi fatattakar masu hankoron raba gwamnati da aƙidar addini to bar mu kaɗa nahiyar asiya kuma inda china ta ce tana tunanin cire laifuka guda tara daga cikin laifukan da ke sa a iya yanke mutum hukuncin kisa a jiya litinin ne kamfanin dillancin labaran shinhuwa ya rawaito cewa yanzu haka fa an aika wannan shawarar ne zuwa ga majalisar al'umma ta kasar don a duba ta a yanzu dai akwai laifuka kamar hamsin da biyar waɗanda idan mutum ya aikata ɗaya daga cikinsu to za a iya yanke mishi wannan hukunci na kisa a can china irin waɗannan laifukan dai sun hada da fasa kwabirin makamai ko in ce fasa kwabirin makamai da alburusai ko kayan nakiya da safarar sauya kuɗaɗe kuma da tara kuɗaɗen haram wata cibiyar mutanen china dai mai suna hua foundation da mazauna ko in ce mazaunanta suke mazauna china kenan waɗanda suke california a nan amurka ta ce fa mutane 2,400 ne hukumomin china suka kashe a shekara ta 2013 kuma ana sa ran a cikin wannan shekara da muke ciki ma za a ƙara kashe wasu cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla kusan kwanaki 200 kenan da sace ɗaliban Chibok babu su babu alamar su. Amma a tattaunawa na baya bayanan da wakilan gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yi a halin yanzu da waɗanda suka ce su ne wakilan ƙungiyar Boko Haram a ƙasar Chadi da alamun za a suko waɗannan yara kafin ƙarshen wannan mako. bar dai in haɗa ku da Umar Faruk Musa wanda zai ba ku wannan labarin. Wakilan ƙungiyar Jama'atu Ahlul Sunna Lil Da'awati Wal Jihad wato Boko Haram na ci gaba da tattaunawa da wakilan gwamnatin tarayyar najeriya a birnin injamina na kasar chadi karkashin jagorancin shugaban kasar mr idris debi bayanan farko da na samu daga wasu masu halartar taron sun tabbatar min da cewar za a sako 'yan matanan na chibok ranar alhamis ko kuma juma'a mai zuwa kafin a dawo zaman taron domin duba bukatun da 'yan kungiyar suka gabatarwa wakilan gwamnatin najeriya to amma tabbataccen matsayin da taron ya yi bita kuma ya amince a kai shine ba 'yan kungiyar ne na asali ke ci gaba da tada zaune tsaye a yankin arewa maso gabacin najeriya ba bayan sanarwar sulhun da 'yan kungiyar da gwamnatin taron najeriya suka bada na tsagaita wuta da kuma yin sulhu kamar dai yadda kakakin kungiyar dallada amadu yake bayyana min a fira da ne da shi inda yake cewa sun goyi bayan irin matakan da sojojin najeriya suke ɗauka na tarwatsar da masu yin wannan bore na baya-bayan nan wanda ba 'yan su ba ne. abin da nake so in faɗa abu ɗaya ne wanda ya zama cewa wato har yanzu ce ma mutane mu yan kungiya in akwai su ko ko wannan masu yi ko ko in su sa su daina in akwai su ka san ba abin da ba zai faru a duniya ba akwai da zai ji akwai da ba zai ji kuma akwai da ke canja ra'ayi su bar wannan ra'ayi ra'ayin nan ba gaba da zai kai su ba muna so mu duba abin da Allah zai mu gan masu gaskiya a duniya kuma mu gan masu gaskiya a cikin wayannan halayen da ke faruwa a cikin Najeriya muna so kowa ya soke hannunsa an ma yan kungiya ne don Allah don da su bar wani abun ba ba yi zuwa ga baki shi ba na so a samu lafiya Najeriya mu ga abin da za a yi shi a cikin wannan mitin da za a yi shi kuma duk Allah don mutane da su yi tunani kuma su roƙi wani Allah ubangiji Allah ya kallai kama da lafiya Najeriya kamar da Allah yana daɗa mana albarka Najeriya. ba ma so wani mutum ya fitar da wani su maganganun da ba bakin ba da ba yana sa wuta a ce ba za a yi ba za a yi suru ba ba za a yi kuma ba su ne suka sa ba Allah ne ya sa kuma ba tsoro ake yi ba a tsoron Allah yake ba tsoron mutum ake ba kuma wani tsoron hukumar ne aka yi ba ana tsoron Allah ne an duba abin ba kare ba da a kasar mu Najeriya shi aka muka so mu yi sulun don saboda mu samu lafiya a Najeriya ba don saboda zaɓe ko saboda na ba a muna so lafiya na kasar mu zaɓe shi waye ne zaɓe ba ce kowa duniya Allah ne mai rike mutum saboda haka muna tsoron Allah kuma muna duba cewa wannan abun lafiya ne ke so a shiga mu a kasar mu Najeriya yanzu kun goyi bayan matakin da sojojin Najeriya ke dauka na mai da martani kuma ya kamata ma su ci gaba da kai hare-hare domin su kare wannan barnar da ake ci gaba da yi tun da an ce an ba da sanarwar tsagaita wuta amma wasu har yanzu ba su bi umarnin ba? Mun an wasu duk wani abin da suka gani a kai su kama su kawai gaba duk abin da suka gani a kai su duk abin da su a kai su. don ba mu yan kungiya bane muka sa nan su yi kamin su yi shayin a kai za su samu wayanda suke wannan abubuwan wannan ba yan kungiya bane kuma Allah ya so an Allah tona asirin su malam Dalladi Ahmadu kenan kakakin kungiyar nan na Boko Haram a firar da na yi da shi ta waya taho daga Abuja a yayin da ake ci gaba da taron sulhu tsakanin wakilan kungiyar tasu da gwamnatin Najeriya a kasar Chadi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madala a gai da Umar Faruk Musa kar a manta a kamo shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya a ji labari cikakke game da sauyi shekan kakakin majalisar tarayya ko ce kakakin majalisar uh, wakilai ta Najeriya uh, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Tambayar wannan lokaci ta ce, shin da addinin dan takara za a yi la'akari a wajen jefa kuri'a ko kuma cancanta? Saboda kwa kwanakin bayan tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ce idan fa aka kuskura aka haɗa ɗan takarar shugabancin ƙasa da mataimakinsa masu addini ɗaya, to za a iya samun damuwa. saboda haka ne abokiyar aiki na maryam dauda ta tattauna da dr sila bello shugaban sashen ko da tarihi na jami'ar ahmadu bello wanda ya yi tsokaci akan wannan batu tsarin mulkin najeriya bai ce dole a yi wannan ko dole a yi wancan ba abu ne wanda sai mutanen da suke kai suka ga kuma irin yadda ya dace musu yadda za su tafiyar da harkokinsu yadda kuma za su iya cin zaɓe amma ko a jihohi yawancin jihohi akan ɗan kamanta irin waɗannan abubuwa to kuma su kansu federal akan kamanta eh, amma yin siyasa ta kan iya kawo kuma wani juyi to kowanne sai dai kai masa la'akari da irin halin da ake ciki me za ka ce game da halin da Najeriya ke ciki yadda take fuskantar yawan tashe-tashen hankali musamman na addini in aka yi la'akari da wannan haɗin na musulmi da musulmi ko kirista da kirista To gaskiya wannan magana ce mai ma'ana kamar da na baki misali da na filato na Najeriya ma gaba ɗaya za a iya samu wani. amma kina fa cewa tun da ake zance na addini ya zama rikici a wajen mulki bai taɓa faruwa ba sai sakamakon lokacin da su Obasanjo dinnan suka hau mulki amma da can a Najeriya ba a samun rikici na zancen addini a tsakanin shugabanni. Ku tausaya ku a kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, bar ta da Maryam Dauda ta yi kenan da Dr. Sila Bello na Jami'ar Ahmadu Bello. To akan wannan batu ma muke so ku bugo mana ku gaya mana. Shin me ya kamata al'akar da shi wajen zaben ɗan takara? Addinin shi ko kuma cancanta shi? kada manta lambobin mu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin yanzu dai mu ci gaba da jin wannan waka ta ɗaliban Chibok. Saboda 'yan baya, ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta. rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da luma. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Wadda addinin ɗan takara za a yi la'akari wajen zaɓensa ko kuma cancanta mai na farko daga Kaduna ba ma'ansa wani ne ke bugo mana a Kaduna ne? Ibrahim Alarama ne daga riga cikin Kaduna. To Ibrahim Alarama ina jin To gaskiyar magana bai kamata a ce za a yi la'akari da addini ba. wajen zaben shugaban kasa wanda zai ma jama'a aiki ko gwamna ko kuma ma wani irin jam'iyya ce da baki daya domin kasar nan gyara take nema kuma gyaran nan ba a san shin musulmi ne zai yi ko ko kirista ba dukkanin wani wanda yake da kishi yana da fatan cewa zai gyara kasar nan sai kokari ya gyara domin duk mutumin da aka zaɓe shi walau musulmi ne ko kirista ba da alkur'ani zai aiki ba da constitution zai yi kana kuma in kirista ne za dai kawai a shi bible ne ya rantse amma ba da abin da bible ya faɗa ba ne za a yi aiki da shi to kaga madalla ibrahim alarama bar mu je birnin tarayyar najeriya abuja wa abuja Hello, Abuja? ka. Yawa ya ka ne? Suleiman ne daga nan Abuja. To, Suleiman me zaka ce game da wannan batu na cancantar ɗan takara? cancantar mutum ya fi addininsa hmm. me yasa addini ba yana koyar da ka'idoji da akidu masu kyau ba kuma yana jira ba mu amfani da wannan kuma da me ake amfani na najeriya inda za mu yi amfani da wannan kuma mun fi son cancantar mutum fiye da yadda ake ta magana in aka sa addini a siyasa an riga an bata madala Suleiman daga birnin taron Najeriya Abuja idan ba a manta ba a kwanakin baya ne mataimakonci tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ce fa za a samu matsala idan dai har aka zaɓi musulmi da musulmi ko kuma krista da krista a matsayin shugaban ƙasa da mataimakin eh, shugaban ƙasa ga wani mai shugaban da wani ne akan layi ne. Hello. to mun rasa wanda yake kan layi kada manta lambobinmu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da ɗaya bari mu je adama wani ne adama mana abbas umar me zaka faɗa ne game da wannan eh, eh, abubuwa da ya kamata dai a ce an duba wa ɗan takara kafin a zaɓe shi addini ko cancanta a cancanta ya kamata ba wai addini ba me yasa ka cancanta ya kamata cancanta ya kamata zaɓe dan takara ba wa dan takara wanda yake gani zai cece mu daga cikin wannan kashe-kashen da ake ciki. Ta yaya za a gane ya cancanta? Ta ganin yadda ya mulkin sa daga baya da yanzu. Amma mu da muke nan kuma Allah ya tsarewa. To madalla na Adamawa yau muna sauran ra'ayinku ne kan wai me ya kamata a la'akari da shine wajen zaben ah, shugaban ba ma shugaban kasa ba shugaba ma baki daya eh, me ya kamata a la'akari da shi iya shugabanci cancanta ko kuma addininsa da aƙidansa ko ma al'adarsa ko wani abu da ake tunanin shi shine bambanta jama'a. lambobinmu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas idan dai ba manta ba akwai gwamnoni waɗanda sun yi mataimaka waɗanda addininsu ɗaya kuma a irin jihohi ko al'ummomi waɗanda suke akwai bambanci na jama'a wanda suke da addinai iri-iri bari mu je kaduna garin gwamna wani ne a kaduna ke gwamna. Alhaji Sani sabuwan kawo Kaduna. Alhaji Sani me zaka faɗa ne game da wannan ɗan ka rediyon ka kaji. wato abin da ke faruwa saboda abin da ya kamata kawai a duba cancanta na farko musulmin najeriya da kiristan najeriya na kwarai suna buƙatar a gyara najeriya ne wai ba wai wannan musulmi ba ko kirista ko a'a ana bukatar gyaran najeriya ne kuma abin da nake so in ji hankalin jama'a kan wannan cewa wai musulmi da kirista wannan ma ba zai yiwu a ce wai a tsayar da dan takara musulmi da musulmi ba ko kuma kirista da kirista ba malam sani malam sani yan siyasa kuma da ba wuya sun ambato addinin fa ko su ce addinin kaza ya bambanta ku da wancan kaza su su me za a ce musu eto eh a duk waɗannan wanda suke haka ina ganin wato ba Najeriya ce a gaban su ba abin da suke a sa su sa a su ne a gabansu amma in dai za a duba Allah wato da kiristan Najeriya da musulman Najeriya su ba suna so su zauna lafiya ne domin ci gaban kasar ci gaban kasar Madalla labar matsadi a nan Kaduna waye a Kaduna ke bugawa Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To Alhaji Musa ina jinka To gaskiya al'amari idan muka lura ba ladan idan aka duba duk irin wayannan abubuwan za ka ga abubuwa ne wanda suke ake kawo wasu matsaloli. Hmm. Yanzu kamar ko shi wannan shugaban kasar ne yanzu da ake magana ai ba wai tsana ba ce a'a inda a ce kamar ya yada adalci a cikin al'umma duk abu ya dauke su daya ya kawo tsaro ya kawo menene in zai shekara ɗari babu wanda zai damu da shi kuma ni abin da nake gani yan najeriya abin da suke bukata adalci inda a ce ko da musulmi aka ɗaya da zalla ko kirista aka ɗaya da zalla a ce kirista da kirista mataimakin shugaban kasa da mataimakin shi in dai akwai adalci wallahi dan najeriya yadda ke da biyayya zai biyayya duk inda ake takama da ita da madalla alhaji musa garo bari mu je adama kuma adama ne yake bugo mana Atiku ɗan kashe rediyon ka me zaka faɗa ne game da matakan da ya kamata ko abubuwan da ya kamata a duba ga ɗan takara kafin a zaɓe shi shugabanci musamman ma dai a yammacin Afirka. to mun rasa malam atiku daga adamawa kar manta dai ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne a washington dc yanzu agogon mu karfe biyar ne maso mintuna goma ga waya daga kebbi kefi waya kefi hello to ba mu samu na kefi ba shin addinin dan takara ya kamata a yi la'akari da shi ne ko kuma a cancanta wani ne yake bugo mana ne so gaskiya cancanta ne ya kamata a amfani da shi nan gaya min sunanka tukunna sai mu ci gaba da hira ku sunana abdullahi muhammad daga kefin magaji dan ya musa na sarawa fai yau sannu mana abdullahi yau ga mana kace me ya kamata alakari da shi na ce wallahi cancanta ya kamata amfani da shi ya sa saboda gurɓacewar harkokin siyasar najeriya tun daga zamanin 99 pdp zai kan nan hmm. har kawo yanzu da abin ya kara kamari ta inda ma shugaba bai iya bayyana waɗansu al'amura wani lokaci can sai ya je coci tare da nuna mutane bambanci yanzu ina mafita gurɓata abubuwa in ba haka ba cancanta ne ya dace a duba to madalla malam na kefi bar mu je kanan dabitin bingiwa waya kano Salamu alaikum. Suna na bada masu Ali Rijiyar Lemo daga jihar Kano daga kungiyar murya talakawan Afirka. To Malam bada masu gaya mana ya kaga wannan batu ne na zaben shugaba. A to yana ganin abin da ya kamata ya kamata a dinga zaben cancanta. domin haka ce an zaɓi mutum don ya cancanta to shine za a ga abin da ya kamata wajen gudanar da ayyukansa ah, idan mutum ya je duba kamar ya takardar da ake jefa kuri'a ya ga wannan sunan shi eh, na musulmi wannan sunan shi ba na musulmi ba kana gani ah, a nan wajen zuciyar shi ba ta yi abin me ya kamata ya yi to ai duk mutumin da kuke zaune da shi a guri kun san halayyarsa kun san wane ne shi saboda haka idan ka duba ka ga mutumin da zai taimaki jama'a kuma zai haɗa kan al'umma kasa to irin su ya kamata a zaba ba wai ka duba ba cewa saboda yana da wani guri ko ya fito daga wata kabila ka sai dalilin da yasa zaka zabe shi kenan wannan ba hujja to ma da laba da sirri jalle lemu daga kano bari mu kaɗa kusa katsinan dukku waya katsina kana magana da malam anas dan adawa daga ɓauren lokar gamman mai bara malam anas dan adawa daga ɓauren gaya mana me ya kamata alakar da shi wajen zaben shugaba wato abin da ya kamata a wajen zaɓe kar a duba wani wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne kawai cancanta ya kamata a diba babu zancen wannan musulmi ne wannan kirista ne eh, cancanta nan ta ake gane ta cancanta ta yadda ake gane ta kawai mutum za a diba wanda yake na kirki ne kaga yanzu misali kama janar muhammadu buhari kaga kowa da ya san mutumin kirki ne madalla malam anas mai adawa daga katsina waya kace ta karshe sai kuma gobe za mu ƙara bude layuka sai ku bugo mana daga yamai ga abdullahi mamman amadu ya kawo mana wasanni a takaice. yanzu hakan dai jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan murabus din da mai horas da 'yan wasar kwallon kafar mena national ya bayan ya shafe tsawon shekaru biyu cire na aikin kocin koyar da 'yan wasan kwallon kafa na jamhuriyar niger kuma suka kasa tabuka wani abin a zo a gani a fagen wasannin kwallon kafar nahiyar afirka na asalin kasar jamus dai gernot Turar ya shafe tsawon shekaru biyu yana 'yan koke-koken rashin ingantaccen kulawa da rashin samun albashi na gari daga mahukuntan fenifood inda kafin ma ya murabus din Gerno Turor ya ce ya taɓa biyar gwamnatin jamhuriyar Nijar albashin watanni goma wanda ta kasa biyansa. Mai zakan dai manazarta wasannin motsa jiki na jamhuriyar Nijar na ci gaba da nazari akan murabus din da kocin ya yi. Inda wasu ke ganin baya ga murabus din da Gerno Turor ya yi kamata 'yan Nijar su raka sa da Allah ya isa. Shi dai sai dai mu ce ya riga ya ragargaza mana dai ƙungiyar kwallon ƙafa kuma ya tafi kenan babu wani abu tsakaninmu da shi kawai muna ma iya cewa mu 'yan nijar mun bar shi da allah kawai eh, saboda ya cuce mu kuma ya muna illa da in ka duba ai kai dai sai a hankali allah dai sauka amma <laughs> amma ai dada wanga wanga wanga wanga murabus da yayi ni nake ganin ya matsar renin wayo. Tsawon watanni 24 da Gerno Toro ya jagoranci kungiyar wasan kwallon kafar Mena National a duk karawar da kungiyar ta yi a waje ba ta wuce cin maci hudu ba. A yayin da duk wasannin da kungiyar ta sha bugawa mafi yawan su akan doke na ne a gida a gaban 'yan Nijar da ma masu share wasannin kwallon kafa. A cikin watan gobe mai kamawa dai ne 'yan wasar kwallon kafar Mena National din za su buga da 'yan wasar Cape hakan kuma 'yan mozambique za su yi tattaki har zuwa gida nijar domin bugawa ko kuma kece leda da 'yan elmena to amma sai dai a rukunin fadin da elmena take ciki tana biye ne kawai da kasashen kabbar mai maki tara mozambique da zambia masu maki biyar biyar a yayin da jamhuriyar niger din ke da maki biyu kawai a yayin da wasu ke ganin kamata ya yi a raki Gernot trot din da cewa a kai kasuwa kuma allah ya isa wasu 'yan niger da yawa na ganin idan har ya cika ya kamata ya leƙa ƙasar senegal inda mai yiwa ne can ya ɗanɗana kudarsa abdullahi muhammad amadu sashen hausa na muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Asusun tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce koma bayan tattalin arzikin shekarar 2008 ya jefa yara daga ƙasashe masu arziki cikin talauci. a cikin kasashe 41 da suke da arziki 23 daga ciki sun kasa wajen tallafawa yaransu kamar yadda ya kamata a wani rahoto da asusun ta fitar ya nuna cewa yara miliyan biyu sun fada cikin ƙangin talauci tsakanin shekarar 2008 zuwa 2012 wanda ya kawo yawan yara da suke fama da talauci a ƙasashen da suka ci gaba a duniya zuwa miliyan 76,500 ƙasashen da talaucin ya fi addabar yaransu sun hada da ƙasashen greece da iceland wata ƙwararriyar masaniya kan manufofin tattalin arziki ta asusun tallafawa yaran yekaterina chisan ta ce wasu ƙasashe sun yi ƙoƙarin tallafawa yaran duk da halin tattalin arzikin da suka samu kansu a ciki ta ce ƙasashen poland australia slovakia switzerland norway da Korea ta kudu suna cikin ƙasashe goma sha biyar da suka rage talauci da yaran su ke fuskanta matasa kimanin miliyan 7,500 'yan shekaru 15 zuwa 25 a kasashen turai a yanzu haka ba su karatu ko aikin yi. sharhin muryan amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bari mai da ku ga na sakwato zai ba ku takaitattun labaran duniya samantha powers jakadar amurka majalisar ɗinkin duniya na son ƙasashen duniya su tashi tsaye haƙan su ɗauki matakai na ɗaukan wato shawakan masifar cutar nan ta ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutane kusan dubu biyar a kasashen mu na afirka ta yamma tana wannan kalami ne bayan da ta je kasar gini ta ga abubuwan da ke faruwa inda ta ce biyan bukatun wanda abin ya shafa zai taimaka wajen shawo kan ita wannan cuta din daga bayan gini din kuma ta je saliyo da kuma liberia amma dai ba ta ziyarci ko ɗaya daga cikin sansanonin kula da masu cutar ta ebola ba kuma an ce ba ta cuɗanya da ta yi da wanda suka kamu da ita mun kawo muku rahoton cewa wasu kasashen afirka guda takwas da suka hada da jibuti da eritrea da ethiopia da kenya da somalia da sudan ta kudu da sudan ta asali da kuma uganda za su more wata gara basa ta mankudan kudade kamar dala miliyan dubu takwas da za samu a ƙarshen wani shiri na ba da gudunmawa da tarbace daga kasashen duniya da kuma wasu manyan bankuna na duniya to madalla jama'a A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da sanyin asuban Allah su ya kai mu. Ku buɗo akwai labarai masu katarwa musamman ma dai game da sauyin sheka da kakakin majalisar eh, tarayya ko wakilai a Najeriya Honorable Aminu eh, Wazir Tambore yayi daga PDP zuwa APC za mu kawo wannan. Yanzu a madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya kawo mana labarin duniya. da kuma julia Lathas Gresham ita ta hada sauti ta bada murni da kuma injiniyan mu Greg Burns ni Bello Habib Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.